Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barka, mata sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Marocin kan dutse na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Na ce ba wai hauka bane. ai yarinya ce da son wuce wuri na fahimci ba ta da wayo tare da ita. Ba na son shiga shirgin ta, amma na ga tana son ja da ni ne a gidan nan. Ya ce, amma shi ne ke za ki biye mata ku zama ɗaya koyaushe? Na ce, ai da a ce na biye mata, da tuni ta raina kanta ko a gidan nan. To na ji. Ba na son dai ki yi abin da zai kai ga zubar da mutuncin ki a kanta ki barin da ita. Ni ne na ɗauko ta, ni na san halin kowanku kuma. Da haka wannan maganar a barci, na ce an shi ya wuce. Sai dai idan an sake ba za a yi mai kyau ba kan. Yamin sai ya dawo ya fice sai da yara suka dawo na samu kaina na nufi fab ɗin dadi ɗin ina tsaka ga aiki. Kamar an ce na leƙa windo sai na hango zurfa da ni'ima tsaye suna ta faman magana a sigar munafunci. Murmushi na yi tare da faɗin kai co a fili. Tun daga wannan ranar na ƙara kama kaina da wani kafin da wani haɗin kai na kishiya ba na shiga harkar kowa a gidan. Ni ma na kuma lura da cewa ita ni'iman ta daina wannan tsagiranci da take yi yanzu. ko tana yi ba dai ranar girki na ba Duk wani kumbiya kumbiyarsu na gayyar tsiya bai damuna don hasada ga mai rabo taki ne gare shi. ta ce nake ga kamar ba a gama sakata ba a gam kamar ba a gama saka ta a cikin shirin ba sosai don ita ma ta mayar da kanta gun sana'arta. Wannan halin ba wani bakon al'amari ba ne a gidan mutum fil azala ake a gidan Hausawa masu tara mata. Da zarar an ga kamar namiji ya doshi wani wuri ko yana ɗan tausayawa wata, sai kiga sauran suna haɗa kansu na karya wanda ko su a su ba wani son juna ake ba. Sai a ware ɗaya a ce tun da miji na kula ta ko ta fi samu a rayuwa a bar ta gefe ɗaya wai ala dole sai ta zama bodar gida da ƙarfi da yaji. sai dai abin da ba mu sani ba. Wadda aka ware a gefe ɗayan ce zai ƙara mata kwarjini da fada gun miji. Ni kan a wurina sai ma hakan ya fi min sauƙi, don babu komai a wannan irin haɗin kan sai ma kirci da gulma kawai. Fahimtar hakan ya sa na gane ni ɗin kenan wata abu ce a gidan, na haka magana dadi gaskiya ne. Bari wasu su fahimci matsalar mu babban jin daɗin kowansu kenan. Hakan ya sa ban da lokacin kowansu idan mun haɗu dai sai dai a gaisa a waya. a ɗan yi wasa a wurin a wuce. Mun kai har za mu yi kwanaki mai ɗan tsawo ba mu haɗu ba a tsakaninmu. Sai ma zaman hakan ya fi min daɗi yanzu. Ranar dadi ya kira ni a waya. Na same shi a falon shi da safe. Na saka doguwar riga tare da ɗan gyara fuska ta na nufi wurin shi. Yana zaune ya baza wasu takardu a gaban shi na mai sani da aiki ya amsa. Ba tare da ya ɗago kan shi ba. Zama ne daga gefen shi a ƙasa bayan na zauna ne ya miƙo min wasu takardu da aka yi bandin a wuri ɗaya. Na fara bin takardun da kallo sai na lura takarda ne na shaidar wasu ayyuka a ciki. Sai na ji ya ce ki duba da kyau ki gani takardun yaran ki ne na gadon su da uwarsu ta bar musu. An juya su har suka yaka ne na ga ya kamata yanzu da sanar da su su san komai a kai. Ƙwandala ban taɓa ba. Kwandala ban taɓa taɓawa ba daga ciki tun uwarsu na a raye har zuwa yanzu. Zan so na ji ra'ayin su idan za a raba ne tun yanzu don ita Amira da ke shirin aure, idan kuma za a bar shi a haka ne ai ta juya musu har nan gaba idan sun ƙara tasawa ga shi nan dai. Ƙarabin takardun ne da kallo na fahimci ba ƙaramin kuɗi ba ne a ciki da kadarori na yaran da suka gada a wurin mahaifiyarsu. Na ce Allahu Akbar Allah mai hikima da basira buwaye gara misali. Allah mai yin yadda ya so da bayan shi. Arrazzaku mai azurta bayan shi a yadda ya so. Ga duki Ga dukiya haka ga yaran nan amma kuma ya ɗauke mahaifiyarsu a tare da su. Ya Allah ka bamu ikon tsayawa a kan gaskiya. Mu gudanar da rayuwarmu a cikin sauƙi da kamala kowa da tashi irin ƙaddarar rayuwar da yake zuwar mishi. Samun mutum mai gaskiya da adalci irin ka dadi sai an tona a wannan zamanin. Wannan ba ƙaramin baiwa bane mutum ya riƙe amana irin haka da wuya a samu wannan a zamanin. Ya ce Rama ba zan taɓa mantawa da Sa'ada ba a rayuwa. Dan Sa'ada mutum ce ta faɗa a duniya. A sanadinta na samu abubuwan alheri da dama a rayuwata. Sa'ada ta tafi ne amma ta bar min alherinta a duniya wanda ke kanki kina daga cikin wannan alherin da ta bar min. Dole ne na tausaya wa yaranta na kuma gode wa Allah da ya rufa min asiri. Ya haɗa ni da ke, kika riƙe min su amana, tamkar kese mahaifiyarsu, kika hana su su san maraicin uwa a tare da su. Rama, yadda kika tausasa zuciyarki kika riƙe min yarana shi ne dalilin da har gobe ba na ƙaunar na ji ko na ga na saɓa wa rayuwarki don kin min abin da ba kowa ne zai iya wannan ba. Ban taɓa ganin bambancin riƙo ba a tsakaninsu da yaranki, sai ma na ce kin fi ƙaunarsu a kan yaranki. In ba zuwan su CMB ba, wanda su ma na san son sa'ada ne da ni, ya jawo kike musu shi. Don haka, ban da miki bakin godiya a gare ki. Ba ni kaɗai na yaƙi ga hakan ba, har da ke da kike bani gudunmawar kai, yadda na ga kina riƙon sa hakan. Ban san irin bakin da zan yi magana da shi ba kan wannan abin da dadi ya mana. Dan kamar ni yawa hakan, ya zama dole na samu ɗaya daga cikin shaƙiƙansu na dangin mahaifiyarsu. Bayan mama Altine, na faɗa mata komai, sai na ga ya kamata kuma na samu wasu don su sani. Matsala ɗaya ne yanzu shi ne ‘yan uwa ‘yan uwan na marigayiya tun rasuwar mahaifin nasu kan gidan ya ƙarasa watse musu kowa ta tashi tafi shi ciki. Ko sisi ba ka sayan su yanzu duk sun wulaƙanta. ɗan abin da aka bar musu na gado a wurinsu. Ƙarshe dai na ga Sadiya ya dace na gani don ita tana da dama, mijinta kuma na da ɗan abin hannun shi ai. Tunda ba wai dukiyar za a danƙa musu a hannunsu ba kawai dai su sani ne cewa ga halin da ake ciki da dukiyar yaran. don fita daga zargi. Labarin dukiya da sauran matan daji suka ji ya tayar musu da hankali don sun ce ba su yarda ba da zancen. Shi dai wani haɗin kai ne muka yi a tsakaninmu da dadi don a fitar da wani kaso daga dukiyar shi, a inganta rayuwar yaran su kaɗai. Don ni na riga da na inganta na yarana ba sai sun jira wani gadon mahaifinsu a can ba. Tun ana ƙungiya ƙumbiya maganar har zancen ya kai kunnen dadi ya ji don 'yar rashin kunyar matar shi ce ta fito mai da zancen a gaban shi. Abin ya matuƙar ɓata mishi rai sosai har ya kai ya tara mu a gaban shi ni dai ina na don ina off a wurin aiki ba na fita ko ina. Sai gashi tun da safe ya dadi ya kira ni a waya na same shi a falon shi. Ban kawo komai ba a raina na shirya dama a shirye nake don gyarawa kawai na yi. Dukkansu suna falon kowacensu ta yakin ce a zaune cikin nata kalar shigar. Sai shi mai gidan da alama ya nuna ko wanka ko wankan shirin fita bai yi ba a lokacin. Da mamaki na karasa cikin falon tare da salama da fargabar mai kuma ya faru haka. Na san ruwa baya tsami banza a hakan. Ina shigowa ya ɗago kai tare da soke inuwar shi a kaina. Yana mai amsa sallama ta na samu wuri na zauna can daga ƙarshe na ce gani dadi lafiya dai ko? Da hannu ya nuna min na zauna na karasa kaiwa zaune ɗin ina mai gura mai idanuwa na don ban bi ta kan kowa ba da ke falon a lokacin. Shiru falon ya yi can ya ɗan nisa tare da shafo fuskar shi ya ce na kira ku ne don wani magana da na ji daga bakin wannan yarinyar. Ya nuna inda ni'imar take zaune da fuskar shi. Sai mu ya gyara zaman shi don jin me ya faru kuma haka. Ya ci gaba da faɗin daren jiya ne ta fuskance ni da wani zancen da ya ƙona min rai a gidan nan akan yaran nan marayu da Sa'ada ta bar min ko na ce ta bar mu da su. Daga inda nake zaune na ce to fa ya ce i eh, Ta zo min da zancen wai ita ba za ta yarda ba sai ita ma na ba ta kuɗi kamar yadda nake ba wa kowa a gidan nan. dan har sa Amira da Nasir na ware mamma dan kuɗi daga jikina na ba su a matsayin kyauta don tallafawa rayuwarsu. Kuma ba kowa ya sa ni yin hakan ba sai Rama don tana bakin ciki na mutu a raba gado kowa ya samu ya sa ta bani wannan shawarar. Take na jira na yi mugun ɓaci na ce a asale Wai wannan matar me kike so da ni ne a gidan nan wai? Ya ce da ni dakata haka nan magana nake yi. Sai na shiru tare da komawa na zauna da kyau ya ce maganar ya bani matuƙar mamaki. Dan ban san ina ta samo wannan zancen nata ba haka. Ya juya gun da ya ce ni'ima jiya da kike min wannan magana kika ga na yi shiru akwai abin da nake tunani ne ba wai na kyale ki bane haka nan. Sai kuma kyale kin da nayi ya bani damar karasa sauraron abin da ni ban sani ba a gidan nan. ta take kaɗawa a hankali yayin da ta yi tagumi da hannunta ɗaya. Tana mishi wani irin kallo mai kama da tsana ko haushi. Yanzu ina son ci daga bakinki a ina wannan maganar ya fito miki haka. Ki faɗa mana, ke muke saurare. Sai ta shiru, hinda na ji Zulfa ta ce da ita ke ni'ima. Me ya kai ki wannan maganar "Dan Allah? Na san akwai wata a ƙasa. In ba ki manta, in ba ku manta ba masu sauraro. Anti marigayiya ta sha faɗa min cewa Na yi hankali sosai da Zulfa don munafuka ce ta gaske, amma a zatona ta daina halin nata ne yanzu, girma ya zo mata. murya dadi ya dawo da ni daga tunanin da nake yi na ji ya ce, ke muke saurare fa kada ki shanya mu a nan. Shiru tai sai ya ɗan gyara zaman shi da kyau ce saurara ki ji. Wallahi kin ji na rantse miki ko ki faɗa min ko yanzu in kire ni kanki. A hukuncin da zan yanke a kanki. Don duk wanda har yake jiran ka mutu ya ci gadon gato kuwa zai iya kashe ka ya kai ga manufar shi a tare da kai. Ta ce ni ma ai faɗa min aka yi gadon ka kuma ai ba ni kaɗai ke jiran ci ba don duk wacce ke tare da kai shi suke jira su ma. Ko don an fi ni wayan iya kini bibi ne yasa nawa kawai za a gani don ne magana kawai. Hindata ta ce ke ke ki iya bakinki don mu ba mayun ba ne irinki. Sai ta watsa ma Hinda ta ce shi kan shi ya sani ai. Ba don cin gado aka ce rama na haihuwa akai-akai ba, don tafi kowa kaso ba a gidan. Dariya magana ta ya bani ban iya magana ba, dan ya kwaɓe ni da farko, na san ko yanzu ba zai bari na sake wani maganar ba ma. Ya ce, ai sai ki faɗa mana wanda ya faɗa miki. Ta ce, a kan me zan faɗa, dan an raina mun, za a ce, don ne magana da kai za a zo a tsire ni gaban kowa ne magana. da suke yin sirri da kai tsire su kake yi ko me? Da ni za a yi min haka ko dan raini. Wani uban tsawa ya daka mata sai da ta ɗan rasu ne ce za ki faɗa ko yanzu nan na zartar da hukuncin da na niyya a kanki. Dan ba zan iya zama da mace na ta iya fitar min da zuciyarta da manufarta ba haka a fili. Jin abin da ya faɗa ya sa ta ce, ai dai a dai yi mana hukunci da wacce ta faɗa min don ni ma daga bakin uwar gidanka na samu labari. Da sauri zurfa ta ce, ke kada ki fara ki min sharri wallahi ko dan yanzu za a ji mu da ke a gidan nan. Ta ce, sharri me zan miki ba ke kika faɗa min ba kika ce duk yadda zan yi na kawar da rama a gidan nan nayi Ko ba ta fita ba ta koma ita da babu duk ɗaya ne. Dadi ya ce, kin ji zurfa? kin ji yanzu abun da ta sake faɗa ko? Ni'iman ta ce, ai ba kasafi ne mata ba. Kin ce kuɗin shirama ke Kin ce da kuɗin shirama ke yin komai da shi. tana laɓewa ga aiki take samu, sai abin da ta ce ake kuna kallo a gidan da ku da yaranku, kamar babu ku a wurin shi. Daga inda nake zaune na ce Allah na gode ma da baiwai da kai min, ka raba ni da hassada a rayuwata. Na ce Zulfa, ai kun riga da kun yi sake diyar zakanya ta girma sai haƙuri yanzu, na ka haka ki da hassada zai sa ki tabbata a borarki har abada, dan babu mai iya sauya ma wani hali sai Allah. Dan da za ki daina munafunci a bayan ido, zama da ni da ya sa kin daina ko tuntuni. Me ya fi nan kunya ki zauna da yarinya ƙarama kina gulma irin haka dan hasada kawai da baƙin ciki. Me na rage ki da shi na mutuntawa a rayuwa? Zaman mu da ke ba yau ba na sani akwai wannan ranar yana tafe ko munafiki ai. Kada ki ƙara kirana da munafuka rama ƙarya ne mai sa'ada ɗin ta bari da za a ce wai gadon yaranta ne wannan kuɗin da ake faɗa. Ta ce dakata Gaskiya dai ya bayyana yanzu kun dai yi magana da Ni'ima kenan a gidan nan ko? Ta ce min yi sai dai ba yadda ta faɗa ba. Ai ko inda ta, ta sani. Da sauri inda ta ce da kuka zo min da maganar me na faɗa muku ne ba cewa na yanzu na gaji da wannan halin ba. Ba abin da ke abin da yake gabana ya ishe ni kuma ke zurfa na faɗa miki. Rama ba da tsiya take nufin mu ba. Ki ba a hankali ko ba ka muka yi da ke ba. Ta ce yanzu ko da magana ya zama haka amma ai ko ke da cewa kike dan tafi kowa kaso take haihuwa akai akai. Haka a gidan nan ba ke kika fara faɗa ba. Tun fara tatar baki a wurin ya dafe kanshi bai yi magana ba sai da ya ga abin ba na ƙara ba ne yake cewa da mu kai ya ishe ni haka nan yanzu na gane inda maganar ya fito don haka da ke da kika faɗa min da ita da ta faɗa miki duk hukuncin da zan yanke ya hau kanku. Zulfa, ba zan yi duban irin zumuncin da ke tsakanina da ke ba. Dan na fahimci duk wani tsegumi na gidan nan daga gare ke ke fitowa. Don haka da ke da ni'ima ku saurara da kyau ku ji. Kuɗi dai ba nawa ba ne, ba na rahama ba ne dukiyar yara ne da nake juyawa. Na uwarsu tun tana a raye, kamar yadda ta ɗauki amana ta bani, haka na riƙe wannan amanar har shekara goma sha tara. ina rike da su a hannuna. Su ne yanzu ganin yaran sun kawo hankali na fara gabatar musu da dukiyarsu don su san da shi a gare ni. Rahama ga ta nan a matsayinta na matata da take riƙe min yara, ita na fara gabatarwa da dukiyar yara. Sai Allah ya taimake ni ta bani shawarar da ya dace akan na kafa hujja da 'yan uwana da kuma 'yan uwan mahaifiyarsu. Na san kuma zaman da muka yi da su a Kano har ya sa kuka samu wannan labarin ya zo gare ku. Amma da yake ba ku da tsoron Allah a tare da ku, ita da ta taimaka mu ta bani mafita. Kuka ɗauki shari da zargi kuka saka mata, kuka saka mata da shi. Mai son ka har rayuwar ka? yana so, idan ya samu Dan haka ba zan taɓa iya zama da irin mutanen nan ba a rayuwata. Yana faɗin haka ya miƙe daga inda yake zaune ya ce ku bani wuri don Allah zan shirya ni. Ni ce ta farkon miƙewa a nan zan bar ku. Ni ce ta farkon miƙewa a nan zumbur. Da kunya na basu su ukun suna tatar baki a tsakanin su Ina shiga wuri na wani kuka mai sosa zuciya ya zo min a lokaci ɗaya. Ban fito ba sai da lokacin zuwa ɗauko yara na makaranta ya yi na yau mama sallama na fita daga gidan. Gidan ya shiru ba matsun kowa. Ko irin kiɗan da kake ji yana tashi a fat ɗin ni'ima yau babu shi a gidan ko kaɗan. Haka na fita daga gidan na je na ɗauko yaran muka jiyo zuwa gida. Muna shiga ne na haɗu da wata ƙawar ni'ima za ta fita ta bi ni da kallo ban kula ta ba na shige abina. Na Nawa yaran wanka muna zaune ina ba su abinci sai ga dadi ya shigo wurinmu. Na yi mishi sani da dawowa yake cewa sani da dawowa nake cewa da shi. Yaran har sun dawo a ce na ce i yanzu na ɗauko su yake cewa zan tafi Lagos yanzu nan tafiyar ya kama ni sai dai kafin na dawo Na faɗa wa Zulfa da Ni'ima su bar min gida don haka ina faɗa miki ne babu ruwan da zancen su kuma. Me hakan ke nufi da su bar maka gidanka da kace da su? Ya ce, maganin ƙiyayya na ce rabuwa. Ya ce da ni to na rabu da su, duk su biyun ba zan iya zama da masu son rayuwata ba. Don ni dukiyata Don ni dukiyata na nema wa iyalai na rufin asiri ne, ban ga abin da na rage wata daga cikinku da shi ba da har suke jiran mutuwata. dan na bar musu dukiyata su ci. Ita Zulfa yanzu za ta ce na ɗiyarta ne idan na mutu ɗin, ita ko ni'ima ta tafi da abin da ta samu a na yanzu. Dadi don Allah ka yi haƙuri da wannan zancen haka. Kowa da halinsa ake zama da shi, a ya ce na kira a kenan, ni kan ba zan iya zama da masu son rayuwata ba. Yana faɗin haka ya fice daga faɗin nawa da ƙyar na buɗe bakina daga kallon mamakin da nake mai. Na yi mishi Allah ya tsare hanya. Zulfa kam bai dawo ya same ta a gidan ba don ta tafi Kano tun wace gari. Sai Ni'ima ce ta ki tafiya kamar yadda ya bada umarni. Ya dawo ya same ta a gidan ya mata cin mutunci ba don ta so ba dole ta bar gidan kamar yadda ya ce din. Da dare ina gurin shi yana cin abinci sai ga wayar hajiyar shi ya shigo mai. Suka gaisa suna gama gaisawa da ita take tambaya shi dalilin turo Zulfa gida da yi. Dan ga sun same ta da uwarta. Ya ce iyajiya ni na sallame ta dan ba zan iya zama da ita ba. don ba zan iya zama da ita ba haka laifi suka yi min kuma na riga da na yanke hukuncin duk wanda ke da hannu a wannan magana zan ɗauki mataki gare shi ko wane ne tunda ba san Allah da Annabi suke min ba kai Alhaji ka saurare ni da kyau babu abin da zaka ɓoye min yanzu kai baka ji kunya ba akan wata bare can zaka salami 'yar uwarka ta Ya yace hajiya wace ce baren da na salame ta akan akan ta tace maku Wace ce da rama da ta gama da kai baka ganin kowa da gashi in ba ita ba da yaranta a gidanka? Wayan na asfi da haka na miƙe tsam dan na bar falon ya mun nuni da hannu da na dawo na zauna. Ban ki ba duk da ban so hakan ba kada na ji abin da raina zai ɓaci gare shi. Na ji ya ce amma jiya yanzu inda halarci ai rama ta wuce bare a wurin mutum da na haihu da ita har ɗiya biyar. Dama shine burinta ta mallake ka da gida.